Tun a shekara ta 2013 ne gwamnatin Kanan ta fara aikin kafa tashar lantarkin mallakarta a madatsar ruwa ta Tiga da ke yankin kudancin Kano. Tashar lantarkin wadda ke lankwame biliyoyin naira za ta rinka amfani da albarkatun ruwa ne daga kogin Kano. Kuma an tsara ta ne domin samar da makamashin lantarki ga masana'antu da kuma haskaka titunan birnin Kano da kewaye. Alhaji Idris Garba Unguwaremi da ke zaman kwamishinan ayyuka da samar da ababen more rayuwa na jihar Kano ya yi ƙarin bayani. Wannan aiki kashi biyu ne. Akwai ainihin generation na wutar mun kammala shi kaso 95 bisa ɗari mun kammala shi. Sannan kuma akwai dakon wutar daga inda aka samar da ita zuwa fan shekara inda za mu je aje ta a nan daga nan mun aje ta a nan inda za kuma a rarraba ta gidajen ruwan nan da muke ta da su. To shi ma dakon nata mun kusan kammalawa abin da ya mana kawai akwai wasu na'urori ne da ake yin a india sakamakon wannan covid-19 shine ya janyo har yanzu ba su zo ba idan aka gama samar da ita wadda da muke amfani da yanzu kaga za ta dawo ga al'umma da ma'aikatanmu muna kyauta zaton wata uku na farkon shekara ta dubu da yan za mu kammala za kuma ta fara aiki ga al'umma. a hannu guda kuma ma'aikatar makamashi da lantarki ta tarayya ta himmatu wajen haɓaka na'urorin sarrafa lantarki da ke jihohin kano jigawa da kuma katsina da nufin kyautata lantarki a jihohin guda uku alhaji salman shine ministan lantarkin najeriya ya ziyarci guda daga cikin manyan na'urorin samar da lantarki a Kano. Alhamdulillah abin da ya kawo nan shine akwai ɗaya daga cikin manya-manyan transformomi da muke da shi a ƙasa wanda yana ɗaya daga shi su da suka fi girma saboda matsalolin da ake samu na wuta a nan Kano. So ce muka yake shawara za a kara ma kumbotso dama ita kumbotso tana ɗaya daga cikin manya-manyan ita substation da muke da shi na 330 a nan ƙara mata babbar transformer guda ɗaya shi wutan tafiya yake yana ɗan zazzagawa haka in an kara zai shiga network gabaki ɗaya zai ƙara ƙarfin wuta ne na area nan du har ƙasa har gaba ɗaya sai dai kwamishinan ayyukan na kano ya nanata roƙon samar da ƙarin irin waɗannan na'urori da injina a sassan jihar kano bacin wannan mamun roƙe cewa kano ta bunƙasa tana da mutane fiye da miliyan 24 muka roƙe cewa irin wannan buƙatar transformer mai na girman 150 nba muna so kamar da aka saka ta a wannan guri to a saka ta a kano south sannan kuma a saka ta a lardin kano ta arewa kaga akalla kano ta samu guda uku duk da ɗimbin ƙanana da manyan masana'antu a kano jihar na kan gaba wajen fuskantar ƙarancin lantarki a najeriya Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.